alhamdulillahi abin da yake tafe kamar yadda nake addu'a zaman lafiya eh, eh, da shi wanda yake addu'a ta ke hankali ma ga wanda addu'a ta ta karbu eh, kamar yadda ni nake gonanci zaman lafiyar a zo a zauna zaman lafiya mutane dai ma sun tafi su kansu mutane sun tafi na kuma ta ta kuma yana da ikirari da kuma wani abin da ya saba yi jama'a su suka yi da su ba tsaya da kalla da shi zai da tsaya ne tsaya da takwa ya fito ya yi abin da ya saba yi ya tafi yau yani warware mamalin ya saka birki yani ko bai taka ba to abinda da nake so al'ummar musulmi don Allah don annabi a wannan wata mai alfarma a wannan wata mai albarka a wannan watan da babu irin ta cikin watanni to alhamdulillah muna ciki neman cikin wannan wata ubangiji ya ɗanta mu mun yafe a yafe mana to alhamdulillah wannan tsari ne na ɗauko kuma babu wanda zai kafe ni ya babu wanda to a wannan wata mai albarka yani mutane kada su saurari maganar da shi jima'a da ni marwa ne na faɗa kada saurare ta da kwantar da hankalin su su kuma tsaya mu da addu'a da biyar da muke yi sai ya nemi mu bashi a baya ya za mu bashi sai kuma ya biyo mu falilan hamdu za mu tafi da shi ina tabbatarwa dukkan musulmi babu yaudara babu ƙarya babu doka dalika a wannan karo insha Allah kowane ne ya ja baya yi tsakanin da mujahidai da kuma tsakanin na nijar da mujahidai ta a rarrabe da ba sai su zuba ido ni na ce a bari kuma ba za a yi ba shi kuma ya fito ya ce a yi in gani da wanda ta fito da mutane su na korowa a kan maganarsa su kan wa'ayi ne ke saukarwa ne ko ke kan wani ta'azi ne da mutane suke suke ganin maganarsa wata magana ce ta ta ta ta ta a zo a gani musamman gaban wani inda yi ba suke nuna ta maganarsa haka ita ta zama lafiya bai annabi ta kuma ya hana zaman lafiya kenan wani sako kake da shi ga ainihin kwamitin da yake kun zauna da su sakon da kake da shi game da kwamitin eh, kamar yadda nake tabbatar musulmi su bi mu da addu'a insha Allah tafiyar su ba ta kunya ba ce ta insha Allah za su cimma matsaya kamar yadda na sanar da kai a yanzu mu ma zama hawa saura sandara hmm. tunda akwai mujahidu da za a tara nan gaba mutane bai san waye marwa ba ba amma mu tafi ni da nake jagora zaman lafiya shi da yake jagora tashi hankali ni da shi a cewar waye za ta tafi mu je mu gani a je da ɗaukar maganar sa magana ce kamar wahayi to to sun ne na ɗaukar yani wani suke ganin kamar imam ne magana kamar wasu imamu da shi imamu kan suka ce kawai fito ne. Amma kunyar da aka ba shi iko kamar da ba hujjar